Barkan mu da wannan lokaci. Sunana Abubakar Maci Maradun da kuma takaitun labaran na Aminiya. Sojin saman Najeriya sun kashe 'yan Boko Haram guda 49 a lokacin da wasu jiragen su samfarin Super kano guda biyu suka kai hare-hare na maɓoyar 'yan ta'addan guda uku da ke dajin Sambisa na jihar Borno. Rahotanni sun nuna cewa rundunar sojin sama ta hannun rundunar Operation Haɗin Kai ta kai hare ne a ranakun 30 da kuma 31 ga watan Agusta na shekara 2022. An kai hare-haren a sansanin 'yan ta'addan a gargash da mina daga zuwa da ke karamar hukumar bama ta jihar borno an gano gawawwakin mutum goma sha biyar da ambaliyar rawa ta ritsa da su a kogin gadabul da ke maiduguri babban birnin jihar borno jami'in hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa nema muhammad usman ne sanar da hakan yayin wata ganawa da kamfanin dillacin labaran najeriya wato nan a maiduguri usman ya ce ana samun karuwar mutanen da ke nutsewa cikin kogin sakamakon ambaliyar ruwa musamman wanda ke rayuwa a kusa da kogin a maiduguri iyayen da aka sace yaran su a jihar Kano sun yi barazanar koracewar zaben shekara ta 2023 muddin gwamnatin jihar ba ta kwato 'ya'yansu ba. Ƙungiyar iyayen yaren ta ce yaren da aka gano su goma a jihar Anambra har yanzu ba a kawo su Kano ba domin haɗa su da iyayensu. Sun zargi gwamnatin gandoji da yin watsi da su da kuma kin yin komai kan rahoton da kwamitin shekara ta 2021 ya mika masa kan gano yaren da aka sace daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2019. Kamfanin jiragen sama na haɗaɗɗen dole Larabawa Emirates ya ce zai dawo aiki a Najeriya ranar 11 ga watan Satumba nan da muke ciki. Emirates ya sanar da sabon matakin ne bayan babban bankin Najeriya CBN ya sa halibiyan shi dala miliyan 256 domin rage kudadensa da yake bi a gwamnatin Najeriya. Sai kuma abin da ya shafi labarin wasanni. An cimma matsaya a kan musayar 'yan wasa a tsakanin Barcelona da Chelsea da ke kasar Ingila. Chelsea za ta bayar da dan wasanta na baya Marcus Alonso da ƙarin euro miliyan goma sha hudu domin ɗaukar ɗan wasan gaba ɗan asalin ƙasar Gabon wato Abamayan. Ƙarshen labarin namu kenan. Sunana Abubakar Mace da Maradon.